sauran jam'iyyu suna ta yawo cikin jihar katsina a je kano a ɗauko tireloli goma ko ashirin da almajirai akwai waɗansu sun zama 'yan kwangila wanda suke amfani da ƙungiyoyi wannan ya bada mutum ɗari biyar wannan mutum ya bada ɗari shida a sanya su cikin motoci a ta yawo da su tun daga ɓaure har zuwa fasfari halin da al'ummar jihar katsina suka samu kansu magidanci ne zai fito da ya'ya goma sha uku ga mata uku a gida amma ba ya kalaci ba amma ga wurin da zai je za a ba shi naira dubu uku ko dubu hudu a ɗauke shi a kai shi mashi domin ya cika wurin filin taro gobe za a kusa da za a sake ba shi wannan dubu hudu zai karba saboda yana da bukatar ya turo dubu biyu ko dubu uku gida a yi cefane a ci abinci amma abin da sauran jami'in ba su gane ba suna tafiya ne da mutane wanda ga sa a filin tare amma zuciyar su ba ta wuri dole ce dole dole ce ta sa su su bi maƙiyi wanda ke gallaza masu wanda ya azabta masu domin su rayu saboda haka ni ina gaya mutane da abin da za a ɗauko daga wancan bangaren a baka ka karba saboda ai su suka zo suka kwashe duk abin da ake da shi ba ikirari suke ba suna kuri cewa suna da kuɗi ana rantsuwa wallahi azim muna da kuɗi kuɗi ba muna da su muna da kayan masarufi wanda za ba mutane ashe akwai kuɗin nan ake ganna zama talaka kenan magana da ake cewa sun ɗauki mutane kamar tumaki ko awaki ko kaji wanda za a watsa matsaba su zo su karba to gashi nan abin ya fito a fili sun nuna cewa sun tara kuɗaɗen nan kuma yanzu za su fito da su su amfani ne abin da nake ba mutane shawara a fito aiwatar da duk abin da za su bada saura kuma ya rage naka ka je kai tunani shin za ka sake mai da rayuwarka da abin da ya shafi iyalinka hannun mutumin da zai ƙara gallaza maka tsawon shekara hudu ko shekara takwas ko ko za ka yi ka kiyamun laili ka zaɓi abin da zai haifin maka da mai ido saboda haka mu abin da za mu ba da ƙarfi a kai shine tuntuɓar al'umma kowa ya san salon kamfani ni ba na bari mutane su zo inda nake bahaushe ya ce zumunci a kafa yake saboda haka ni ina da sha'awar in yi tattake in sa mutum har gidan shi in nemi alfarmashi saboda shi yake da ƙura'ar da zai iya jewa jefa mu zama abin da muke so saboda haka wannan kwamiti ina ba ku shawara kuma ina roƙon abin da za a mai da hankali a kan shi shi ne tuntuɓa na mutane masu daraja da kuma mutane waɗanda suke da ƙura a hannunsu wanda za su je su ceci kansu ranar zaɓe abi lungu da sako abi kuma masu faɗa a ji a ƙauyuka da garuruwa a nemi alfarmasu kuma a nuna masu ƙuduri da manufofin jam'iyyarmu da kuma abin da ya sa muka shiga cikin wannan hidima ba abin duniya muke so ba shekara ta sittin bana ban ga wani abin da zai yi ba matsayin ce na neman kuje kujerar gwamna misali to amma yanayi da kuma halin da muka samu kanmu da kuma buƙatar kawo waɗanda za su nemo jari da masu zuba jari wanda za su zo mai abubuwan da za mu bunƙasa jihar katsina da tattalin arzikinta da kuma morewa da jin daɗi na al'ummar jihar wannan shi ne babban dalili babban makasudin abin da ya sa har na zo ne wannan takara ko kuma nake da da nan ta gwamnati ba na nan jagoran ya buga mun waya ya ce nura mun yi bincike jihar katsina mun yi tuntuba kuma duk inda muka je mutane suna ba da shawarar a neme ka ka zo domin akwai gudunmuwa da za ka iya bayarwa wajen ceto wajen jihar katsina aka yi sa'a lokacin da aka yi mana wannan waya na je umra na gaya wa kaina na ce ai na zo yin addu'a ne kuma a cikin yin addu'ar nan allah ya kawo wannan magana saboda haka ba sai na wani tunani ba na aminta zan zo yi ma al'umma jihar katsina hidima ko ni kaɗai ne zan ɗauki tutar jam'iyyar ampp in zagaya jihar katsina alhamdulillah kuma tun lokacin da aka zo aka shiga wannan hidima allah ya yi ma jam'iyyar albarka allah ya sa ta a zukatan al'umma saboda ƴaƴanta ni da ku da duk sauran waɗanda suke ciki mutane ne waɗanda suke muradin su ga cewa ɗan kowa ya yi karatu mutane ne da muke muradin ga kowa zai je asibiti ya samu kula mutane ne da muke muradin kowa zai sha ruwa ba ruwan da zai je ya samu kurkuru ba mutane ne masu muradin mu samu kyawawan hanyoyin mota wanda al'umma za su yi amfani da su domin kauda amfanin gonarsu da kuma zuwa bukukuwa da sauransu da sada zumunci mutane ne masu muradin a samu yalwa a wajen noma kuma in allah ya yarda muna da shiri wanda akwai kamfanoni wanda ko tirata dubu ɗari muke so a jihar katsina za su kawo mana ba tare da sisin kwabamu ba kuma za a rarraba su a dukkan mazaɓu tun da shanu ma na hudun duk an an sace su so waɗannan abubuwa insha Allah suna cikin abubuwan da muka yi tanadi domin al'ummar jihar katsina amma kamar yadda na ce wannan abu ya rataya ga kuɗin nan da muka ɗauki amana muka damka maku domin a je da sako a nemi alfarman al'umma ina fatan za a yi wannan hidima cikin kwanciyar hankali allah kuma ya tsare dukanmu saboda matsaloli na tsaro allah sa a yi nan lafiya kuma allah ya taimaki talakan najeriya ya saka ƙura'a shi ya zaɓi shugabannin da ke son shi ba wanda yake so ba muna fata daga yau allah ya da in an koma ƙananan hukumomi akwai tsari da muka yi wanda ku nan ku ne za ku jagoranci wannan tsari sannan kuma akwai wata iya wanda ya taba akwai tsarin da aka yi wanda za a rika fita a kullum rana da wakilan jam'iyya da wakilan ɗan takarar majalisar jiha da wakilan ɗan takarar sanata da wakilan ɗan takarar reps na kowace ƙaramar hukuma da wakilai na wanda kune wakilai na da kuma wakilan jam'iyya za a rika fita kullum rana kuma a kowace rana za a je kowace mazaɓa da kuma kowane akwati domin neman alfarma al'umma kuma an allah ya daidai gwargwado da abin da ya kamata a yi a shirya muke mu yi domin samun nasara a wannan aikin da muka sa gaba. NNPP NNPP Nigeria Nigeria Jihar Katsina Jihar Katsina fa Sanatocinmu cnnpp yan ref cnnpp yan majalisar jiya cnnpp da muna da yawa akwai takardu na neman goyon baya na takarar nan wanda za mu maku wanda za a rubuta duk wanda ya cancanta a nemi alfarmashi a rubuta sunanshi a kai mashi har gida domin neman haɗin kan shi da goyon bayan shi a zaɓukan da za a yi a dukkan matakai tun daga shugaban ƙasa har zuwa sanatoci zuwa mambobi na reps gwamna da kuma majalisar jiha a tashin farko za mu ba kowace ƙaramin hukuma a takardu 250 sannan kuma a zonar level za mu sake aji wasu 250 ɗin in an gama da waɗancan za a iya tuntubar shugabannin zon ɗin domin su ƙara takardun da ake bukata sannan su waɗannan shugabanni na zon su za su daga zagayawa suna sa ido su ga abubuwan da ake a ƙananan hukumomi kuma muna so a waɗannan kwamitoci za ku rika ba mu report a kowane sati domin mu san akwai wasu matsaloli ko kuma wasu gyare-gyare da ake bukata a yi a kowace karamar hukuma allah mai da kowa gidansu lafiya assalamu alaikum